Sarauniya TV tashar al'umma. Lafiya? Bala? Kai da waye ne kai kake wannan ka zakwalo masifa ko? Abin da nake gaya maka kenan ko? Ba su shigo ba. Su waye? wallahi da aljanu muka yi fara ne aljanu kuma eh mana aljanu ta yaya sun kai su taron idin binni bace musu nai da ban bace musu ba da duk garin nan sai sun tashi shi sai ne ta nan ado aljanu fa kace eh mana ya za a yi ka bace wa aljani aljani fa kace fa duk yawan su kai namiji guda ɗaya mutum kai mutum ka bacewa aljani to me ba zan iya ba ai Allah ma ya ce wa laqad karramna bani adama aljanin me mana kafa kai ba Allah daga ina kai kuma nake daga ina ne kai kuma na ba shi ajiyar kayan nan ne da muka fara faɗan hannu da su eh, eh, da wa aka yi faɗan hannu a sai ka tambaye shi gashi nan da wa wallahi wallahi faɗan hannu suka yi a da aka yi kijiga kijiga suka yi tadarta wata suka waje da suka dura da gudu hinna he dinke su ya yace to lalle karin marka yin ni ma dinke su shine na kama kayan ka ko da aljanan eh. su aljanan wai kakaban da Allah ma yana kare ki akwai na cikin gidan nan kina ganin wani tsaron ma zaki same shi ne ai kwarai kin ji kalma ya ce banda Allah ya kare ki eh, eh Allah da abin da aka ce Allah ai an gama sa'a da bacewa kai ai bacewa ne ai bacewa kai ai da ban bace musu ba da tun sun ja mana aiki ai eh kwarai da tun sun ja aiki bacewa akai kai yau na ga bala'i na ga jida'i na ga kata'i na ga haya gaga na na na na na ga bala'i mu yi ta wajen eh, kicin baba

wai dan Allah me yake faruwa a ta surutu a unguwa a ce an ganki a can a ce an ganki a can kin san mutanen unguwa ma abun ma ya fi ganin kin san yanzu kiwon mutum ake ba dabba ba komai sai ki ji ana surutu kuma kin ga ke yar uwa ta ce ba zan zo in ci ce ana babbata ki ba haka ba zan ji daɗi ba ke sharra ake min ba ni bace ba ke bace ba ni bace sharri suke min ke kike biya maganar mutane mutane fa yanzu su ba su da wani abu sai sa ido ya za a yi fice baki bace har gida fa ake zuwa a yi maganganun fa akai har gida mm har gida ke sa idan su yayyawa ba za ki gane ba ne ni ba ni bace ba ni bace shirin suke mun ina ji a gari ana fade sannan har gida maganan nan an zo an faɗa a'a mu je dai gidan tsoron tsoro malam jimana jimana da Allah jimana da Allah magana kuɗin nan namu wani kuɗi kenan kuɗin cire aljanu yanzu kai kuke maka kaji. yanda na manta da magana nan sai kai shuru na yanda na manta sai ka manta da zanci. magana ka manta duk wata magana ce daban magana ka bani haƙƙi na kawai shine dan na ci bashi akan kansu kuma ci musu buri kuma ina da buƙatar abubuwa da yawa sai ka sauka daga buri da ka ci sai ka sauka yarinyar na lokacin da ka zo aljanan nan ba su kwaya ko biyu ne ko ɗaya ne akan ta ba amma da kuka wannan cece kucan aljanu aka tana sun dubu ka gaske nan kai ne za ka biya ni sa mata aljani ɗari tara da kusan nawa kenan daga tun ɗaya ya ce wani nasa sa wani wani talatin da tara ko ɗari nawa ne ko ma nawa ne ka ce ɗari kai ka jiyo ma ni dai kuma wallahi ka je don kanka to shi kenan ai kuma Allah ma ya isa dai kawai dai ah, kawai a takaice ma dai in yanke ba magana to da bai isa bai ma da bewa kuma halinka ne zaka kuma ai ba Allah ya banda ba kai ne na rantsi Allah ko iskanci ka je ka tambaya ka ne tsakanin agumalu da ma 12 ɗakuna na sun fi biyar biyar biyar ne a ɗakuna ne dan ubanka wiwi ku sai in naɗa taka zangangan ba malahu bai mutu ba sai da sai da ci yaya zai iya kai da gidansu maka zauna da shi kama yasa na dina wannan harkar da ta da ka zan zan gidi ƙasa Sarauniya TV tashar al'umma.